Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandagarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Assalamu alaikum da sake saduwa da kuwa a cikin shirin muradin zuciya. Har yanzu muna cikin littafin Zulmalik yanzu ko za mu ci gaba. Sake maganar da Dr. Sef ya yi ya saka baki ɗayansa suka juya suna kallonsa. Abu da gaske dukar da aka maka ranar mijin aisha abdulgani a demola a disney ya yi maka haka lallai shiga harkarta abin al'ajabi ne da abin tsoro a hanya kuwa tunda ta shiga motar take wani sassoke kanta domin wani irin girma da darajar iyaye zan take gani aisha ya kwana biyu a gida alhamdulillah anti muna lafiya masha allah aisha mamakin kayan da zan ya bata kuɗi ta sayo kwanaki take ikon allah har hijab ɗinta ta saya fa. Ko an ko ta yi, a'a, wannan kayan zan ne, haka suka isa gida. Ki buɗe lemaki, oke ma, a hankali ta buɗe suka wuce da ita su Kai tsaye ɗakin anturi ƙayya suka shiga da ita. Shiga ban ɗaki akwai ruwa ki wanka, ok ma, haka ta shiga ban ɗaki. Fita anturi ƙayya ta yi sai ga ta da sabon towel a ɗakin onkul Bashir ta ɗauko mata. Buga mata ƙofar ban ɗakin ta yi ta buɗe ta ce mata ga na gode anti wanka ta yi ta fito ta buɗe jakarta ta ɗauki pant ta koma banɗaki za ta saka ta ji gabanta yana buɗewa da haka take gane zuwan period ɗinta don haka ta kuma fita ta ɗauki always ɗinta sai da ta share kwana uku bata ga zuwan shi ba sai dai da wannan yanayin take ganewa tana gamawa ta fito ta shirya cike riga da zani hakan ya tara mata riga da siket da ba su wuce kala bakwai ba tana saka rigar ta ɗauki zaninta ta ɗaura a kai sannan ta yi mishi ɗaurin baya ko da an tura ƙayya ta shigo sake baki ta yi ita ta ba wa abbas tela kayan nan yaushe zan yi koyi munafunci ba ta da labari sannan ki fito ki ci abinci ta faɗa tana binta da idanu oke ma sai da ta gama sannan ta ɗauki wani hijabi mai hannu daidai na zaman gida ta fito kalar kayan jikinta ta zuba ta saka sannan ta saka slippers ɗin tare kayya sabo a ƙafarta. Ki saka ba ma yawo ba takalmi saboda sanyin tiles. Na gode anti, wannan ma wani karatu ne na musamman take ɗauka a wurin iyayen zai. Haka suka nufi wurin cin abinci, gashi onkul ɗin ku ya tafi ofis. Ki ci abinci, ki ƙoshi kin ji ko? Na gode, haka ta wuce ta bar mata wurin. ko da ta shiga ɗaki ta samu komai a gyare musamman ban ɗakin da ta yi wanka ta gyara kamar ba a yi amfani da shi ba gaskiya tana girmama tsaftar yarinya tun adamak ta fahimci cewa tana da ƙoƙarin tsafta sosai tana gama alula ta fito ta yi sallah tana idarwa tituna shigowa ɗakin tana shafa addu'a zama ta a bakin kafet tana hamma hau da ki kwanta mana ina son na yi bacci amma zan duba wani bitar da zan yi ne gobe da ranar taron ban isa na yi bacci ba anti ta janyo jakarta ta ciro laptop ɗinta da daidai kina hutawa in dai ba zan zaki zama ba shi ma tun da ya koma bakin aiki baya sati ɗaya mai kyau sun cilla shi wani wurin saboda yadda ya mai da hankali a aiki ko lokacin kansa ba shi da shi murmushi ta yi kaɗan tana faɗin ayya Allah ya taimaka amin ɗaukar laptop ɗin an turu ta yi sannan ta saka mata a saman gadon ta ɗauki abin cajin ta saka mata sannan ta ce mata idanunki ya nuna cewa kina jin bacci sosai amma kin ɗauki aiki kamar ibada gashi idan kin gama sai ki kwanta yanzu lokacin azahar ne yana da lada mutum yi bacci sosai daidai lokacin nan domin akwai lada kuma an haramta wa mutum ya je maka bakunta ma a daidai wannan lokacin da haka kwanta ki huta To shi kenan, kashe laptop ɗin ta yi ta koma ta kwanta kwanciya ta yi tana mai ɗan kifa kanta a ƙasa. A hankali bacci a awon gaba da ita domin tashin sammakon da ta yi da kuma tafiyar motar da bata saba ba. Haka ta yi ta bacci kuma Allah ya kawo mata hutu ta yi bacci mai rai da lafiya sannan ta farka da yunwa. Bandaki ta shiga ta sauya pant ɗinta da kuma always ɗin jikinta sannan ta saka a bakin leda ta wurga a cikin trash ɗin banɗakin. tana fitowa ta samu anti ta kawo mata abincinta Allah ya saka miki da alkhairi goge hannunta ta yi sannan ta zauna a gaban abincin ki ci ga abin sallah na anti ta gaya mata haka tana tunatar da ita lokacin sallah cikin matsanancin jin kunya ta ce am up ayya ki haƙuri ban sani ba ne, sannan ta fita daga ɗakin jalof ɗin shinkafa ne da ya ji kayan lambu da nama masha Allah sannan gefe salad ne da goran zobo. da ya sha strawberry da kankana da abarba da lemon tsami a ciki. Gashi an zuba ganyen mint leaf sai wani kamshi yake fitarwa na musamman. Sha ta yi kamar ta shanye ta ajiye sauran amma. Domin kuwa ya mata daɗi sosai ba ta taɓa shan zoɓo haka ba. Bayan ta gama ne ta kwashi kayanta ta fito waje nan ta haɗu da su anti Fatima da Sadiya. Da turanci ta gaishe su Raliya wanta ga ƙayyata kira 'yar aikinta. amshi kayan hannun aisha amsa kayan ta yi thank you titi ta ciwa rariya haka za ta koma ɗaki an tuni ƙayya ta ce mata zo ki zauna a nan mana a ɗan takura ta ce mata zan duba aikin da zan yi ne anti ɗazu na samu ne bacci ya kamata in duba oke jiki na gode ta faɗa tana komawa ɗaki an tuni ƙayya a ina kika samo baturiya haka wayyo ina zainan hajiya wallahi za su dace da juna tawa baki an tuni ƙayya ta yi tana faɗin zan ɗin to wallahi ji yake kamar ya wurga ta cikin wuta ya huta da ganinta. Ai ba sa shiri shi da ita san ba sa jituwa amma mutuniyar abulci. Kin san inda abul yake haukan neman ta kuwa? wayo wallahi sun dace da autan mama sosai in ji Antu Fatima. Ita kanta Antu Sadiya kawai jin su take yi tana nazarin titi. Akwai wani abu mai ƙarfi a tare da yarinyar. Ina jin ta sosai kamar akwai wani al'amarin da yake tafa da ita a rayuwar gidan nan. Anti Sadiya, irin mutanen nan ne masu mugun hasashe duk wani lokacin da bata cika canka daidai ba, amma tabbas mafi akasarin lokuta idan ta yi magana Allah baya kunyata maganarta. Sai ya zama daidai ko da ba a lokacin ba ne abin sai ki ya tabbata. Mai kiga hasaso mana kuma, Allah ya sa alkhairi ne in ji Anti Fatima. Hararta Anti Ruqayya ta yi sannan ta ce Sadiya idan kika bi ta Fatima za ta mai da ke bokan yakara ba ne kawai. dariya suka saka sannan suka ci gaba da hirar su bayan sannan isha'an ta riƙayya ta umarce su shiga cikin gidan ta gaida hajiya da mama da hajiya mai mun. haka suka shiga abul yana hakimce yana sauraron zagin ƙari dangin da hajiya take yi wa muhiddin wai ya cuce ta wai za ta kira zan ta ba shi naira ɗari ya saka mata kati amma ya cuce ta ta saka a kunnenta suka ce katin waye ya ƙare shine ta cire a kunne za ta yi magana zaini ya kuma kiranta suka sha hira ya kawo ƙaran mutanen gida ba su kula da ita don haka ya shiga rarashinta da ƙyar suka yi sallama da juna ai hajiya ki haƙuri zan tura miki abul ya faɗa lokacin da idanunsa ya sauka a kan titi tana shigewa riƙe baki ya cike da mamaki ya ce mata titilofemi aisha abdulgani ademola ades a yi ai tsabar murna kasa zama yana kallanta ita kan kunya ce ta rufe ta brother abul titi ta faɗa an ƙayya ku zauna mana baki ɗaya mamakin shi yake ƙarawa kin san kika tafi ban amshi numba ɗinki ba kuma nai ta neman ki haka ban same ki ba to tsinkalazi ai ka yi haƙuri ta zauna ko daga haɗuwa sai magana da shegen surutu in ji hajiya tana balbale shi da masifa hajiya ita ce nake bin zaino ya bani adireshinta ayya dole ka tsinke kamar dokin da ya ɓata. Sannan riƙayya, ina kika samo ɗiyar fulani? Hajiya ta tambaye ta tana kallon titi da take sanye da hijab har ƙasa. Sunanta Aisha ta zo wani aiki ne, taron bita ne ta zo. Ƙawar Sa'abul ce da muka zauna a ƙasar waje, bata san kowa ba a nan sai alƙali a yagi, shine ya bata nambar kawun su Zainu ta sauka a nan gida. Dan tare da maza suke, kuma ba daɗi zaman hotel. Ke ‘yar nan, waye aike ki zaman loja? Ai sai su maza su da suka zaba, mazan zamani, amma duk mai imani ai ba za ta iya zaman loja ba, a samu wani ɗan iskan ya je ya farmata. Dariya Abule yana faɗin hajiya hotel ɗin ne loja? Abul ƙara'i, ungwanaka, ɗan banza, da kunne kamar aku. Tun ban haifi addaba muke kai talla babban loja na garin nan. Yo Allah na tuba yaushe aka yi Kaduna mu da a da turawa da 'yan doka muke kaiwa koko da safe suna sayewa su ba mu kuɗaɗenmu hajiya allah ya baki haƙuri ta biyu ta ce mushi ungwanaka kai da ankul yake ko akul ku kuka sani ban iya turancin nan ba kai dai kuka sani tana mushi da kuwa an ta da ta gaji da faɗar su ta ce mata hajiya ta shigo ne fa ta gaishe ki zan kai ta wurin sauran matan gidan ne ta gaisa da su shi kan abul baki ɗaya wani irin yanayi ya ji domin aisha da ya sani ba ta da kunya haka irin mutanen nan ne masu sake amma sai saɓanin haka ta takure ba ta son magana kwata-kwata alama kunyan mutanen gurin mata ke ji to yanzu matar auta auta ya koya miki mugun hali kai abul ƙara'i ka ga matar auta za ta ɗauke baƙuwar ko a ahajiya kai ta cikin gida fa kawai zan yi ta gaisa da mutane to uban 'yan tsari kai ma auta ya koya maka ko to ba mu barka da zuwa kallon anta ta kayyata ta ce mata me ta ce tana miki barka da zuwa ne haɗa bagwariyar Hausa ta ta ce mata ina wuni ya gida ta tambayi hajiya ikon Allah ashe ba bahaushiya ba ce lafiya ya hanya in ji hajiya kallon anta ta kayyata ta ce mata me zan ce ta ce ki ce lafiya lauya jiki lafiya lauya jiki sai ta tuna ai a motar su ɗazun Tana jin wata tana waya aka ce mata yaruwa ta ce lokacinsa. Alhamdulillah, jiki dai tun da Zaini ya tafi Amerika suka riƙe min yaro mai tausayi na da imani shi kenan aka watsar da ni aka mai da ni wata saniyar wari. Me zan ce mata to? Abu ya ce mata ki ce mata Allah ya baki lafiya. Amma kina son ma ki ce mata insha Allah zai dawo. Ayya insha Allah zai dawo. Kallon an ta riƙayya ta yi sannan ta ce mata shi kenan ko eh shi kenan ita ce grandmother ɗin Zain za mu shiga wurin maman shi da kuma stepmother ɗin shi da kuma wurin matar ƙanin baban shi wanda Uncle Bashir yake bi oke gidan babba ne a shi eh amma akwai wani family house din su a Zaria oke Hajiya Umma bari na kai ta cikin gida to sai kun fito daga haka suka miƙe shi kuwa abul shi ma ya miƙe to na mamajo kai dai ina zaka kai rashin kamun kai Allah dai ya taro ka baban za aka ce kana tsalle-tsalle kamar biri ba wannan ai fitina sai dai aure ne zai maka maganinta yana jin hajiya tana zabga masa bakar magana amma bai saka ya juya ba haka yi ta bin su haurorin su mama nan suka samu su anti fatima da sadiya suka kuma gaisawa da fara'a mama ta amshe ta domin anti fatima har da kyankyasa mata haduwar titi ita ma yarinyar ta yi mata ta so da za ta auri zan babu wanda zai ga titi ba bata shiga ransa ba. A bangaren hajiya Umaima ne ta kalli titi sama da ƙasa, san ba ta mata ba, amma kuma bata ƙi muhiddin da bai da hankali ya same ta ba, saboda yanayinta. Ku dai yi akwai ku da kwashe-kwashe. Ina kuka ɗauko zabiya kuma? Gaskiya ba za a ba mu da nima wa muhiddin ita domin za ta zama mijinki. ya gaya miki domin baƙuwar shi ce daga haka suka fita suka dawo pad ɗinsu antirikayya suka buɗe shafin hira aiko abul ya shigo aka zauna da shi ba a jima ba unkul bashir ya dawo bayan ya biya wurin hajiya ya sha mita da bakar magana wai bayi da kirki ya san zai yi bakuwa bai gaya mata ba a ina suka samu baturiya nan ya gaya mata ai babanta bai yi rabi ne uwarta kuma yar ethiopia ce kakarta kuma ta gurin uba ba tana ce auta wai duk wannan dogon turancin na tambaye ka ne yarinyar nan dai ba ɗan abul kara'i ya riga mu ba ai da ɗan albarka aka nima wa aurenta domin za ta yi haƙuri da halinsa hajiya idan kika yi wa zainu maganar ta wallahi sai ya daina miki magana ba wani abu ba ne. domin ya tsane ta kai yaushe aka yi haka ka ji tsoron Allah rashin rabo wannan yarinya kyakkyawa zai ce ya tsane ta to har ikirari yake da ita ɗin mai ya ce mayya amma zai na akwai sha sha sha idan ya samu wannan ayyaka tari daga man alheri baka ganta ba magana ma ba ta dame ta ba da alama ma doluwa doluwa ce dariya fasalin kalmar doluwar ta bawa onkul ya hango ya fahimci irin katuwar budurwar ƙauyen nan ne sallama ya mata ya tafi yana shiga falon ya samu abul ya wani hakimci ya saka titi a gaba bai ce ƙala ba suka gaisa ya wuce sama da ke shi ma gidan shi haka yake bin sa an riƙayya ta yi suka haura can sama don ma Allah ya taimaka mata Anur da Amal suna gidan iyayenta idan aka yi hutu can suke tura su me yasa baki neme mu ba kin san yadda na damu kuwa da na fahimci cewa ba kya gari wallahi haka kawai take jin wani irin yanayi na rashin sakewa don haka ta ce masa ba komai Kawai na dawo na samu wasu abubuwa sun taso ne shi yasa na tsayar da tunanina a kai, ta faɗa tana hama domin ta gaji da wayar ta ce ta yi ƙara. Da sauri ta ɗauka tana ce masa sai da safe ta wuce ɗakinta ta yi fikin call ɗin zai. Assalamu alaikum kina ina har wayar ta kusan yankewa. Ka yi haƙuri ba na kusa ne, saura na dawo na samu nambar maza a wayarki. Wallahi garin Kano ya yi mana kaɗan marabarai ne da ke. Allah ba zai nufa ba ma Dama ina son na gaya maka an tura mu samina. Uban waye ya saka sunanki a cikin tafiyar samina sannan da amincewar waye yau za ki tafi. Tsoro ne ya kama ta na rashin gaya masa tun farko, ita jin sun ce Kaduna ne kuma ba nisa tsakanin Kaduna da Kano yasa ta amince da tafiyar. Amma ganin yadda yake bala'i ya sa ta dana sanin zuwa. Ina magana kin maida ni dan iska ko ya daka mata tsawa. Kashe ya tai ya kuma kira ai kamar ta sani ya ta bala'i kamar ya fito ta waye ya dake ta Allah ya baka haƙuri ta ce masa zan ya ji masifa a ransa tsaki yayi yana faɗa na ji labarin kin tafi wallahi sai duniya ta ji mu da ke. kin san gangancin da kika yi bayan kin san ana bibiyar ki wallahi wani abu ya faru ba zan lamunci kuskure ba ki san wannan daga haka ya kashe wayarsa sai yanzu wani irin tsoro ya kama ta wato shi ya sa ya bar ta a cikin barar don ta zama safe wallahi duk tunaninta bai ba ta haka ba hawaye ne ya zubo mata me yasa ta yi gaman kanta me yasa bata gaya masa batun farko haka ta kwanta har bacci ya ɗauke ta cikin dare ta farka a razane sakamakon bakin da ta yi wasu mutane na binta da gudu za su kama ta shiga ban ɗaki ta yi ta sauya auduga jikinta ta fito sannan ta sauya kayan jikinta washe gari zani ya tashe ta ya ji lafiyata. tana addu'a Allah ya sa bai tambaya Adam ba domin don ya tambaye shi bata sanya za ta yi da bala'in ba don bata shirya wa hakan ba shiru kawai ce tana sauraron sa ina gaya miki ban da yawo a cikin maza wallahi ko barak na ji labarin kina yawo wallahi aisha za mu samu gagarumin matsala ma da ki wai ma ban tambaye ki meye matsalar ki ba ya tisa ta a gaba da mita da ki ita ma 'yar duniya ce tashi ta yi ta bar mishi wayar ta shiga wanka ya ci kanshi ba za ta iya bala'insa ba ya dake ka ya hana ka kuka ya tasa ka a gaba da mita shi ba aurenta yi ba amma dokarsa ko masu aure albarka don haka ta waƙar da kashinsa ta yi wankanta ta gyara jikinta ta fito har lokacin wayar yana aiki ita kanta ba ta san wani irin magana ya yi ba tana fitowa ta ɗauki wayar sai an jima ta ce masa wato ga ɗan iska ko shi ne kika ajiye min waya kika tafi wallahi na rantse da Allah Aisha zan dawo saura wata uku na shigo za ki gaya min yadda aka yi na zama ɗan iska a idanunki kashe wayar ta yi baki ɗaya ta shirya cikin doguwar rigar les sannan ta gyara gadon da ke ɗakin baki ɗaya ta kuma yi kwanciyarta rufe bakwai an turi ta shigo ta tashe ta ta samu har ta shirya ta koma ne zo ki karya na ji an ce 8 za ki fita yanzu kuma 8:15 ina kwana anti lafiya lau ta buɗe safa ya saka sannan ta ɗauko kwaba shu ta saka kasancewar material ɗin akwai marun ta ɗauki hijab ta marun ta saka sannan ta ɗauki jakarta ta fito Uncle Bashir ta gani zaune ta duk durƙusa ta gaishe shi ya amsa cikin sakin fuska yana karatu ne kawai. Tana zama ya ajiye komai ya dawo tebul ɗin ya ja kujera ya zauna yana fesin ɗinta. An ta riƙayya tana zuba mata abin karyawa. Zuba minti to ta ɗauki mok a wurin ta wanke a sink ɗin da yake dining area ɗin ta ajiye tana haɗa mashi ti. Aisha yana son magana da ke. Jiya na ga Abulkair ya jima a Ina so na tunatar da keke ba yarinya ba ce domin akwai nauyin da ya dace a ce kina karewa na addini da kuma al'adar Hausa. Badmun barki ne nan da wani lokaci zaki fahimci haka. Ta sauran su, Fomi ba ni da matsala akan Abulkairi, amma Zain zai iya mana hauka akan haka. Please stay away from Abul Kairi. Idan ya tambaye ki, let he know you are married woman. Abban amaliya haka kuma. Wannan ba doka ba ce, amma ai doka Allah ce da ƙayya. Idan yin approaching ɗinta, ta gaya mishi tana da aure. Ya faɗa mata a masifance. Duk sai jikinta ya ɗauki rawa, tana tunanin ko ta musu laifi ne. Ki nutsu baki mun komai ba, kawai zan ya zama guardian ɗinki ne. domin ki samu freedom a rayuwarki da iman amma har yau idanunsu yana kanki kin san lauyoyi nawa ne da alƙali nawa ne suka shiga kes ɗinki da iman don haka duk abin da zai haɗa ku da zai please ki kiyaye sannan ya miki yana kallon antarikai ya ce mata ba na son ana shiga abin da baka da masaniya a kai ki kiyaye ba na son ina miki faɗa a gaban jama'a dan dokar da kai tana cewa kai yi haƙuri hakan ba za ta sake faruwa ba ki rarrashe ta insha Allah daga haka ya wuce ya bar ta nan a dami. ki yi haƙuri wallahi ban san kina da aure ba ƙoƙarin haɗe yawun bakinta ta yi tana faɗin babu komai wallahi haka ta yi ta tsakuran abun karyawa sannan ta shati ta miƙe za ta tafi ki tsaya na zuba miki a food blocks a ana goshi wallahi haka ta koma kicin ta zubo mata kek da kukis da dambun nama sannan ta kawo mata a goron zoɓo Jiya na ga kin shanye baki ce baki iya sha ba. Ya yi min daɗi sosai anti. Mira mata wani bag ta yi ta saka abinci a ciki sannan ta raka ta waje inda Uncle Bashir yake jiranta. Da kansa ya kai ta wurin workshop ɗin. Sai na dawo anti. Allah ya dawo da ke lafiya. Amin ta shiga motar tana shiga ya tabbatar ta rufe suka tafi. A bakin gate suka haɗu da abu zai shigo. Tsayawa Uncle Bashir ya shiga motar. Uncle Bashir na kwana ya kwanan bakuwar mu alhamdulillah tana lafiya ga ta nan kai ta wurin workshop zan yi ina kwana aisha lafiya lau daga haka ta yi shiru bata sake cewa komai ba shi kan shi ya shiga tsokanar uncle bashir murmushi kawai yayi haka suka isa hotel din abul ya fito ya buɗe mata motar ta fito har cikin inda za ta zauna uncle ya rakata ya ba da kad ɗin shi aka gani sannan ya nemi shugaban tafiyarsu ikon allah sai gashi ya san shi kusan tare suka yi secondary school da shi Bashir Zain Malami, Hashim Muhammad Sharif, miƙa masa hannu ya suka gaisa sosai sannan ya ce masa las haɗuwar mu na ƙarshe karɓa sakamakon mu. In ji Dr. Hashim Muhammad Sharif. Ka manta mun haɗa a aikin haji shekaru hudu da suka wuce an yi haka fa nan suka fara tattaunawa ta yaushe gamo daga nan ya gabatar masa da Aisha a matsayin 'yarsa. sosai Dr. Hashim Muhammad Sharif ya yi masa alkawarin saka idanu a kanta. Juyawa ta yi ta ga yadda Abul ya nanike mata. isa wurin yi yana faɗin za ka zo mu wuce ko yaya tasowa yana cewa zan zo ɗaukar ta gyaɗa masa kai yayi sannan kowa ya manta da wani zan harkar gabansu kawai suke yi kuma onkul ya haƙi gaya mishi ne domin yana iya tattarawa ya dawo bai gama abin da yake ba don ya san halinsa bayan sun koma ne hajiya take tambayar su ina bakuwar bata shigo ba suka gaya mata ai ta tafi wurin da ya kawo ta da yamma uncle bashir ya tura abu ya dauko ta domin mitin din da ya shiga haka ya dauko ta ya dawo da ita a harabar gidan ya tsaya a suka haɗu da muhiddin dama uwar shi ta gaya masa tsuntsu daga sama gasasshe muka samu wannan kayan sai mu ai mu je aisha abu ya faɗa fuskarsa a daure. ba tare da ya kalle shi ba wai za ta ja kilo gaskiya idan ka gama yayinka ina so zan ƙarasa cikin fushi abul ya kalle shi bai kula shi ba ya raka ta haffa ɗin uncle bashir yana juyawa ya zabga wa muhiddin naushi sai da ya faɗi idan na ƙara ganin idanunka a kanta sai na ci ubanka wallahi wallahi tun da na gani na yaba sai na taɓa za ka ko taɓa mutuwarka haka abul ya dawo yana kafkaf da shige da ficen aisha domin muhiddin ya saka mata idado wanda ranar shi ma zan bai neme ta ba don fushi ya watsar da ita ita kanta tana dawowa ta buɗe wayarta ta ci gaba da harka gabanta kwanan ta hudu da zuwa ranar juma'a abul ya ɗauko ta suna dawowa zai ya kira shi kai na na albishirinka kaga mu yi bidiyo call ya kunna datarsa ya fara ƙoƙarin kiran zan sai ga kiran zan ɗin karkata mashi wayare yana cewa ɗan iska na samo a bar ƙaunata ka ganta aisha abdulganiyo ademola ades titilopemi Juyawa ce suka yi ido hudu da zan sai da wayar shi ta faɗi. Tana kallon shi ya ɗauki wayar ya ƙura mata idanu. Sai aka yi yaya, womanizer, ka maida musu ‘yar mutane kafin ka ci sammaci. Ta zo workshop ne, kwananta hudu ni ke kai ta ke ɗauko ta. Yanzu mun zama lobbed, za ka zama dai don ubanka, idan mijinta ya kama ka, sai ka shiga uku sannan ya kashe wayar. yana kashe waya ya kira adam ya ta balbale shi da masifa sannan ya kashe waya a ranar bai iya bacci ba domin a daren ya tura takardarsa zai tafi gida duk yadda aka yi ya tsaya fir yake tsayawa don dole suka tura shi south africa idan ya gama abin da zai yi sai ya wuto gida duk da suna son shi washe gari da yamma ya bar su gaba babu wanda ya san zane yana hanya sai ita sakamakon zungureren bakar maganar da gama tila mata